Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ina muku fatan alkhairi da fatan kuna cikin koshin lafiya. Ni ne na kuɗin nan dai Muhammad Sani Bako aka Sani SB Naija. Na zo ne in yi magana akan wannan baiwar Allah da kuke gani wato Nafisa Abdullahi. Kowa ya santa. Nafisa Abdullahi ba wata bane illa wadda take shirya fina-finai a masana'antar Kannywood. Cikin satin nan ta yi wani magana da maganan ya yi trending ko ina all over the duk inda bahaushe yake inda yana kan social media instagram facebook tiktok duka mutane sun samu wannan labari ta yi magana ne akan cewa duk wasu iyayen da suke yawan haifan 'ya'ya ba su kulawa da 'ya'yansu sai allah ya hukunta su ranar gobe kiyama shin wannan maganan ta yi laifi ba ta yi laifi ba hujja na anan shine Allah subhanahu wata'ala ya gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya'ya amana ne Allah ya bamu ya baka ya baki duk wani ɗa da kike da shi ko ɗa da kake da shi amana ne Allah ya baka ranar gobe kiyama sai ka yi ma Allah bayanin yadda ka tarbiyyatar da wannan yaron naka Nafisa Abdullahi ta duba ta ga yadda yan mata ga sunan suna ya maɗiɗi yawan tallace-tallace daga nan ne fa ake samun hanyar da ake masu fyaɗe yawan yara masu barace-barace wasu kuma daga nan ne suke faɗawa hanya na banza da wofi wasu kuma alhamdulillah sukan samu ilimi ta ɓangaren wannan barace-baracen to ita magana take akan wasu iyayen da ba su ba 'ya'yansu haƙƙi da Allah ya ce su ba su a matsayinka na uba ya kamata ka tarbiyyantar da ɗanka ilimantar da shi tufatar da shi da komi da komi amma wannan zamani da muke ciki wasu iyayen su 'ya'yan suke fita su nemo abin da za su kawo masu su ci wasu kuma iyayen su suke tattara yaran su dai suna barace barace da su ana karyace karyace a'a ba mu da abin da za mu ci kaza da kaza kaza da kaza ne ta yaya for God's sake saboda Allah akan wannan ne fa wacin baiwar Allah ta yi magana amma wasu a shafinta suna ta zaginta kaza ne da kaza ne ni karan kaina na yi post din abu a shafina na Sani SB Niger tabbas wasu har zagi suka yi kaza ne da kaza ne to mutane ku ci tsoron Allah matan nan bata fito fili ta ce da kai da wani nake yi ba a'a ta ce iyaye masu yawan haifan 'ya'ya ba sa kulawa da su sai Allah ya hukunta su ranar gobe kiyama kuma maganan ta gaskiya ne yawwara saboda haka muna kira ga iyaye dan Allah ku zam kulawa ga 'ya'yanku ba dan komi ba yanzu muna cikin eh, wani yanayi ne na tarbiyya yanda ba dai sai na gaya muku ba duk wanda yake a faɗin duniya yanzu ya san halin da wasu 'ya'ya suke ciki kuma ka sa ido akan 'ya'yanka ka san irin mu'amalan da yaranka suke yi da wasu abokanai na banza da wofi wanda bai cancanta ba sai ka dakatar da shi yawan mata masu tallace-tallace iyaye muna kira a gare ku ku sa ido ga 'ya'yanku wannan ba abu ne mai kyau ba yaranku gaskiya ta nan ake lalatar masu da rayuwarsu ga baki daya anan zan dakata ni ne naku muhammad sani bako ina ƙara kira a gare ku da ku danna mun subscribing sannan ka yi sharing wannan bidiyo domin wasu idan su kalla za su amfana na gode na gode na gode fatan alkhairi bisala.